so ya kamata a ce ka yi rajista domin irin 'yan dalolin da ake samu a cikinsa so na samu dala at least 3.8 dala daily so a wannan bidiyo din zan nuna muku yadda ake registration nan za ka sa email naka wanda kake so kai rajista nan ka sanya passport ka maimaita passport easy har ka yi rajista. ok guys barka dai so bayan ka sanya password a nan ka sanya email ya ga nan inda aka ce sign up successfully za ka yi registration a ciki ok da ranar ka register ka da nan i know za ka ga an ce in ka gayyaci mutum ɗaya za a baka 28 dala suka ce ok ka ce confirm a nan gurin to an da an abu mafi sauki kawai shine ka yi upgrading account naka idan mun dawo nan inda muka ce home muka dawo nan gurin da aka kalli wani guri inda aka ce $15 vip1 vip2 $80 vip3 $109 so idan muka zo nan inda aka ce vip so za ka kalli vip1 vip2 kowanne da irin kudin da yake so ya sa so idan ka yi upgrade da vip 1 za ka yi daily profit naka 3.8 dala za ka cire kullum total profit naka 1368 za ka samu so za ka yi unlocking nashi a cikin 15 dola kawai kacal idan ka zo nan inda aka ce mi sai ka zo ka nan inda aka ce richard ok za ka yi kwafi din wannan adres din ka je binance ko okx ko wani exchanger naka ka tura 15 dollar 15 dollar bai wuce 15,000 ba bai wuce 20,000 ba a kudi na nigeria za ka je ka siyo shi sai ka zo ka sa a nan gurin da wannan adres din sai ka zaɓi trc 20 usdt za ka tura cikin minti ɗaya zuwa uku zai shigo bayan ka je ka ka tura kuɗin ka dawo ok yawa sai ka zo kanan ka danna nan inda aka ce recharge bayan ka tura za ka ga ya ce complete sai ka dawo so congratulations za ka kalli 15 dola ya sauko dilan bayan ka tura shi so sai ka zo kanan da aka ce tun da sun ce da mu unlocking ne gashi mun riga ya muna unlocking totally so a yanzu nan za mu samu 3.80 dala kullum idan ka zo ka nan gurin za ka yi refresh so ok za ka kalli total amount naka ya bayyana a nan ga nan total rank naka vip1 ga company profile ga withdraw ga research a nan gurin da sauransu ok guys yanzu abin da za ka yi ka zo ka nan inda aka ce text sai ka zo ka nan gurin inda aka ce to be complete kullum haka za ka zo daily tax so za ka kalli ya zo nan gurin inda aka ce completed gashi nan anan mun yi completed text idan mun dawo nan gurin mi za ka kalli total recharge amount namu total balance namu ya karu mun samu income na yau kenan 3.8 dala na yau so idan muka zo kanan gurin muka zo mana muka yi refresh also za ka kalli 18.8 dollar ya karu kenan hey guys abin da zan nuna ma yanzu yanda za ka yi withdraw daily ka zo nan da aka ce withdraw sai ka zo ka nan ka yi paste din 3.8 sai ka zo ka nan gurin ka sa address naka na USDT TRC 20 wanda kake so ka cire kuɗi nan gurin da aka sa passport naka na login zai wuce bayan ka gama sa sai ka danna nan da aka ce confirm cikin 'yan mintuna ok successfully eh ka yi park bayan ka yi park za ka kalli an riga da an tura kawai da naka aka bari a dashboard wannan ribar da ka samu yau an tura musu hakan nan gobe in ka zo ka nan za ka yi tax za a baka 3.80 dala abu mafi mahimmanci ma an ka zo ka nan da aka ce team za ka gayyaci mutum za a baka income alal misali zan yi copy din address dina idan kai creating din level 1 level 2 team naka suka sanya kuɗi a su 100 dala za a baka 30 dala a cikinsa duk yawan mutanen da kasa yawan income din da za samu ok hakan nan kullum da ka dinga yi so idan muka dawo a ah, address namu za ka kalli cikin finance account namu ya shigo let me check da receipt let me show you the receipt okay ka gani karfe 7 da minti sha in ka kula agogo na ma karfe 7 da minti 20 successful deposit da ka gani 3.8 dollar currently ya yi lending a binance account dina hakan nan